Hukumar INEC mai zaman kanta a Najeriya ta ɗage zaɓen gwamnati da ake shirin gudanar da shi a ranar 11 ga watan Maris. Hukumar zaɓe ta Najeriya INEC ta dage zaben gwamnati da na 'yan majalisar dokokin jiha inda ta ƙara mako guda wata zuwa ranar 18 ga watan Maris. INEC ta tabbatar da BBC ɗage zaɓen ne bayan wani taron sirri da manyan jami'an hukumar suka yi a Abuja. kafofin yaɗa labarai na Najeriya sun ambata cewa INEC bata kammala saitin na'urar ce masu zaɓen ta bibas ba wanda aka yi amfani da ita a zaben shugaban kasa ranar 25 ga watan Fabrairu. Sun ƙara da cewa da hukumar ta ce ta samu damar kwashe bayanan da ta tattara a yayin zaben shugaban kasar zuwa wani rumunta na daban kafin da ta na'urar bibas ɗin yadda za a samu damar yin zaben gwamnoni da 'yan majalisu ba tare da samun wata damuwa ba. Tun da farko dai an tsara gudanar da zaben ne a ranar 11 ga watan Maris. Wannan na zuwa ne da sa'o'i kaɗan bayan da kotun ɗaukar ƙara ta Najeriya ta amince da buƙatar hukumar zaɓen ta ƙasar kan zaki sai na na'urar tantance masu zaɓe ta biyu su da aka yi amfani da ita a zaɓen shugaban ƙasar. doga alƙalan kotun mai mutu uku ƙarƙashin jagorancin Joseph Ike ta yake hukuncin cewa da an baiwa INEC daman ne domin gudanar da zaɓen gwamnoni wanda aka tsara gudanarwa a ranar ɗaya ga watan Maris. Hukuncin na nufin cewa kotun ta yi amince da buƙatar ɗan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar Labour Party wato Peter Obi wanda ya shigar da kara kan a hana INEC goge bayanan da ta ɗauka a lokacin zaben shugaban ƙasar. Togar alƙalan da ta da ta bayyana cewa tana da shirin kwashe bayananta daga cikin na'urar dubu ɗari da da saba'in shida, wanda aka yi amfani da su a zaben da ya gabata. Ko da yake da fita Obi da jam'iyyar ta wasu yin amincewa da wannan shirin ba.